وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin saduwa da ku a wannan yammaci na shidda ga watan ramadan shekara 1400 da talatin da bakwai bayan ƙauren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine goma sha ɗaya ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha shidda miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da karatun alkur'ani da jin ma'anoninsa da fatar allah ya mana albarka da alkur'ani da ma'anonin da suke cikinsa a cikin karatunmu na baya mun karkare suratul ma'ida Allah ba mu albarkar suratul ma'ida yau kuma muna da niyyar shiga wata sura wadda ita ce take bin suratul ma'ida wato suratul an'am wannan sura suratul an'am kamar yadda muka saba kowace sura in za mu shige ta za mu yi matashiya akan shiganta mu yi bayani kan ƙofofin da ya kamata a ce ka bi domin ka shige ta da wayewar kai ba da duhun kai ba ka fahimci abubuwan da suke kunshi a cikin wannan sura kuma wace sura ce na abubuwan da ya kamata a ce ka karu da su na ilimi wanda suke nuna girman allah maɗaukakin sarki da buwaya da hikimar alƙur'ani kowace sura a cikin alkur'ani tana kunshe da sirrace-sirrace na ilimi wanda bincike ke iya ciro shi to muna yin kokari wajen binciko waɗansu abubuwa da za su amfane mu mu ƙara ƙaunar alƙur'ani mu ƙara ƙaunar surorin alƙur'ani kuma kamar yadda kuka sani tsarin tafsirin mu shine at-tafsirul maudu'i. wanda bai damu sosai da yawan abin da aka karanta ba sai dai yawan fa'idojin da aka ji cikin abin da aka karanta muna karanta ayoyi kaɗan amma mu samo fa'idoji da yawa wanda zai ƙara mana fahimtar alƙur'ani kuma don mu amfana da wannan lokaci na ramadan na karatun alkur'ani wajen gane cewa alkur'ani ya shafi dukkan bangarori na rayuwarmu muna bi ta hanyar tafsiri mu karantar da fikihu muna bi ta hanyar tafsiri mu karantar da hadisi muna bi ta hanyar tafsiri mu karantar da aqida muna bi ta hanyar tafsiri mu karantar da matsalolin da suke da alaka da gyaran zuciya da gyaran ɗabi'un ɗan adam muna bi ta hanyar alkur'ani kuma ma har mu fahimci waɗansu abubuwa na ilimin muka na bincike na zamani waɗanda suka shafi ko ilimi na kimiyya ko waɗanda suka shafi ilimi na zamantakewa social sciences duk dai abin da ƙur'ani zai iya haskaka mana domin mu gane cewa alqur'ani namu ne kuma ya shafi rayuwar mu ta yau da kullum wannan ita ce manufar da ta sa muke irin wannan tsari na tafsiri to wannan sura da yanzu zamu shiga suratul an'am sura ce wadda zamu mai da hankali saboda abinda take kunshe da shi sakonni ne dukkansu wanda suke kamar na bai daya kamar yadda za mu ji a cikin mukaddimar to za mu fi mai da hankali ne akan at-tafsiru bil ma'thur ba za mu fada ba wajen bayanai na hukunce-hukunce saboda ba sura ce mai ɗauke da hukunce-hukunce ba sura ce wajen jigon abin da take kunshe da shi shine sako zuwa ga mutane gaba ɗaya akan haƙƙin Allah a kansu da haƙƙin annabawa a kansu wato dai a takaice wannan sura ce da take magana ɗungurungum akan tauhidi da haƙƙin Allah akan ɗan adam sura ce wadda za ta yi mana fashin baki sosai akan aƙidar musulunci tsantsa da kuma yadda a cikin musuluncin ake rabe tsakanin aƙidoji waɗanda suke miyagu da kuma aƙida guda ɗaya wadda ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke da sa hannu a kanta aƙida guda ɗaya wadda take ta daidai ita ce aƙidatu ahli sunnati wal jama'a to wannan sura za ta yi mana bayani akan bambanci tsakanin musulunci da kafirci bambanci tsakanin shirka da tauhidi bambanci tsakanin sunna da bid'a wannan sura tana kunshe da abubuwa da yawa waɗanda muke bukatar su a yanzu domin gyaran zuciyarmu da kuma gyarar aƙidarmu wannan dalilin ne yasa za mu mai da jigon marji'inmu wanda za mu rinka yawan amfani da shi shine littafin na na gawurtacce mai tafsirin nan wanda duniyar musulunci ta yarda da shi shine ibnu kathir Allah ya masa rahama za mu fi mai da hankali akan wannan littafi wajen sharhin da za mu yi duk da cewa ba zai iya wadatar da mu wajen sharhi ba kamar yadda dama muka saba duba waɗansu littattafan wanda suke da alaka da at-tafsiru bil ma'thur ko at-tafsirul jawami' ko tafasirul ahkam ko sauran littattafai na tafsiri amma wannan zai zama shine jagora galibin abubuwan da zamu faɗa zamu mai da hankali akan su ne cikin wannan littafi na tafsirin ibnu kathir Allah ya mana muwafaka karanta mana aya ɗaya sai mu yi bayani akan muƙaddimar wannan sura kafin mu ci gaba mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim hmm. alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور wannan da aka bismillah aka fara ta ita ce suratul an'am suratul an'am ita ce sura ta shidda a cikin jerin surori na alkur'ani in ka faro daga suratul fatiha daga sama wannan sura kuma tana kunshe da ayoyi ne 165 a bisa kidayar malaman kira'a na kufa asim ibnu abin najud wanda muke riwayar hafsu da irin kira'arsa yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da wato kidaya ta aya 165 a cikin wannan sura malaman kira'a na basra kaman abu amr ibn al'ala al-basri su kuma suna karanta ta da ayoyi har guda 166 kamar yadda malaman hijaz kamar malaman madina nafi ibnu abdurrahman almadani wanda yake da riwayan warshu da muka saba karatu da ita da kuma wato kira'ar abdullah ibnu kathir makki waɗannan su kuma suna kirga aya 167 wannan bambanci ba bambanci ba ne da yake da alaƙa da kasancewan alkur'ani cikakke ko ba cikakke ba a alaka ce da take sa abin da ake karantawa in an zo nan za a yanke a ce aya ta cika ko za a ƙara gaba kafin a ce aya ta cika na faɗi wannan ne saboda kada waɗansu masu yin suka ga addinin musulunci ko ga alkur'ani su samu ƙofa a nan a'a ba ƙofa ba ce da za a yi suka ga alkur'ani sai dai a ƙara yabon alkur'ani a kai suratul fatiha da muka sani tana da ayoyi guda bakwai a wurin kowace kira'a amma sai dai akwai bambanci wajen ta ina ake tsayawa ta ina ba a tsayawa ina ake kirgawa a matsayin aya ina ne ba aya ba kira'ar mutanen kufa suna sa bismillahir rahmanir rahim a ce ita ce aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu har zuwa صراط an'amta alaihim عليهم غير alaihim عليهم ita ce aya ta bakwai. amma sauran masu karatu wanda daga ciki har da kira'ar nafi'u wanda ita ce riwayar washu take cikinta bismillahir rahmanir rahim ba aya ba ce ta farko aya ce mai zaman kanta wanda ba a cikin suratul fatiha ba kaga duk a cikin qur'anin ne alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta farko siratal ladina an'amta alaihim ita ce ta shidda ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ta bakwai kaga in ka hada wannan a irin haka ne aka samu bambancin kidayan ayoyi a suratul an'am din duk da haka ana nan a ciki kuma babu wata aya da aka karo ko aka rage sai dai bambancin wajen nan ka tsaya ka kira ta a matsayin aya ko kuma sai ka je can gaba kafin ka hada su gaba daya a matsayin aya an fahimta wannan sura gaba ta an saukar da ita ne a makka sai dai dan abin da ba za a rasa ba na wanda waɗansu malamai suka ce shi a madina aka saukar kamar ayan nan ta wa ma qadarullah haqqa qadri idh qalu ma anzala Allah ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qul illah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun wannan ayar waɗansu malamai suka ce ita a madina aka saukar da ita don tana magana ne akan yahudawa yahudawa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi mu'amala ta zamantakewa da su ba sai bayan da ya je madina ya nuna cewa ana magana ne a kansu wanda aka saukar a madina sauran ayoyin kuma a makka waɗansu su ce hadda wance da wance ita ma a madina ce amma dai in ka hada a jumlace ana ce mata suratul an'ami makkiya suratul an'am an saukar da ita ne kafin hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo dangane da saukar wannan sura abinda al'imamul hakim annai saburi ya ruwaito a cikin al-mustadrak daga jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara yarda ga jabir da babansa wanda ya ce sahihun ala sharti muslim ya ce laƙad shayya a hadihi surata min mala'ikati ma saddal wannan sura saboda girmanta da yanda allah ya ɗauke ta da muhimmanci da aka zo saukar da ita sai da adadi na mala'iku waɗanda sun cika sararin samaniya suka rakota kafin aka kawo ta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar wadda imam tabarani ya ruwaito a cikin al-mu'jamul kabir daga abdullahi dan abbas shi ma abdullahi da shi da babansa al-abbas Allah ya ƙara yarda gare su yace nazalat suratul an'ami bi makkata laylan wannan sura ta anam an saukar da ita ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke zaman makka cikin dare jumlatan wahida gaba ɗayanta ɗungurungun aka saukar da ita babu wata sura alƙur'ani da take da ayoyi sama da ɗari da aka saukar da ita a lokaci ɗaya sai suratul an'am wannan sura an saukar da ita ne kuma haulaha sab'una alfa malakin aruna haulaha tasbih mala'iku ne guda dubu saba'in waɗanda suka rakota suna kuwar tasbihi ga Allah suna rakata har aka kawo ta ga manzon Allah wannan isnadi ahmad shakir ya inganta shi wannan sura kun je an fara karanta ta da alhamdulillah wannan ba ita ce kawai surar da aka fara ta da alhamdulillah ba amma suka ce mecece munasaba tsakanin alhamdulillah da aka fara a cikin wannan sura da kuma surar da ta kare suratul ma'ida ita kuma da aka yi magana akan mulki da bunƙasa da buwaya da wurta ta ubangiji madaukakin sarki wanda da ita aka cika suratul ma'ida sai nan kuma aka fara godiya ga Allah can ai ayar ƙarshe da muka karanta a jiya mun ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma mulkin sammai da kasa da abun da ke cikin su duka na Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine mai iko akan dukkan komi al imamul ya alusi yace alaka da ke tsakanin suratul ma'ida da suratul an'am ita ce ai kafin Allah ya faɗi wannan yi magana ne akan tashin kiyama da ƙarewar rayuwa gaba ɗaya yau mai rusu ar-rusula fa ma za ujibtum kaga yawma nan yau mulkiyama ne sannan Allah maɗaukakin sarki a ƙarshe ya ce ha yau yawmu sadiki na sadiqina Yau nan wannan ita ce ranar kiyama ranar da masu gaskiya gaskiyar su ke fidda su ta musu amfani sai ce alaƙa tsakanin wannan da wannan sura ita ce duk inda Allah ya yi wa kansa kirari da kansa akan tashin kiyama to sai Allah kuma ya ce godiya da yabo sun tabbata a gare shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ƙarshen suratu zumar wa mala'ikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim sai Allah ce wa qudiya bainahum bil haqq kaga tashin kiyama kenan sai ce wa qila alhamdulillahi rabbil alamin idan Allah ya ce ya gama komi ya gama hisabi an yi rayuwa an mutu an ta da mutane an musu hisabi kowa ya je makwancinsa wannan ya tafi masaukinsa aljanna wannan ya tafi matabbatarsa wuta an raba wa kowa hisabinsa sai Allah ce godiya da yabo sun tambaye sun tabbata gare ka Allah ka fara kuma ka gama shine Allah ma da ya gama akan tashin kiyama sai ya fara da wannan sura yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur al-imamu suyuti shi kuma ya karin bayani akan alaka tsakanin surar da aka gama da wannan surar ya ce suratul ma'ida ai Allah ya gama ne da yi wa kansa kirari akan mulkin sammai da ƙasa duka nasa ne to ya kamata mutum kamar mai tambaya zai ce wane ne shi Allah nan kuma ina ne sama da ƙasa kuma menene wa ma bainahum wa ma abin da ke tsakaninsu akwai bukatar sanin ƙarin bayani akan su sai aka kawo suratul an'am don ta maka cikakken bayani akan tauhidin rububiyya ka ji menene abubuwan da Allah ya na gawurta da yasa ya ce shine mai mulkin sama da ƙasa sannan ka ji cikakken bayani akan tauhidul uluhiyya don ka san wane ne Allah wanda ya ce lillahi ya fara da sunansa kafin ya gama waccan surar sannan ka ji tauhidul asma'i was sifat da ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir shi qadir wannan sunan da ya ce lillahi ya fara da wannan sunan kana da bukatan sanin tauhidi na aikin Allah kana da bukatan sanin tauhidi na aikin bayi zuwa ga Allah kana da bukatan sanin tauhidi da yake bayani akan wane ne Allah ya ce duk wannan kuma shine tukucin da wannan sura take kunshe da shi suratul an'am Yace ce ayin kalura za ka je Allah ya fara yabon kansa alhamdulillahi ladhi khalaqa samawati wal ard sannan Allah ya bayani akan menene as-samawati wal ard saboda yace ce allazi as samawati wal ard sannan ya ce wa ma fihinna sai ce wa ja'ala dhulumati wan nur wannan kadan ne daga cikin mafi hinna, huwa allazi khalaqakum min tinin kaga wannan duk yana cikin mafi hinna. to wannan kadan kenan daga cikin alaka tsakanin suratul an'am da zamu fara da suratul ma'ida da muka gama Allah ka bamu albarkar alqur'ani bayan wannan wannan sura ta fara da cewa alhamdulillah yabo da godiya da jinjinawa su tabbata ga Allah wannan tana ɗaya daga cikin surori guda biyar waɗanda a cikin alkur'ani Allah ya buɗe su da alhamdulillah ta farko ita ce surar da ita ce mabuɗin alkur'ani alhamdulillahi rabbil alamin sai ita ce ta biyu alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur sai ta uku ita ce suratul kahf alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja sai ta hudu ita ce farkon suratu saba' alhamdulillah alladhi lahu ma samawati wa ma fil wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa khabir sai biyar ta karshe ita ce suratu fatir makwabciyar suratu saba alhamdulillah فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير waɗannan surori guda biyar da suka fara su ne waɗanda Allah ya buɗe su da hamdala waɗansu cikin malaman masu ƙoƙarin yin bincike na ƙididdigewa a kan alƙur'ani kamar muhammad rashid rida a cikin tafsirul manar ya ce ka san alaƙa ka san hikima da ta sa allah ya buɗe waɗannan surori da alhamdulillah ya ce saboda allah ya nuna dukkan alƙur'ani abu ne na godiya da yabo da jinjina wa allah akan ya saukar da alƙur'ani shi sa allah ya raba alƙur'ani kashi hudu rubu'i rubu'i cikin kowane izu goma sha biyar sai ya buɗe izu goma sha biyar ɗin da alhamdulillah izu goma sha biyar ɗin farko wanda sha biyar biyar su ne za su kasa maka izu sittin alkur'ani izu goma sha biyar ɗin farko sai fara da alhamdulillahi rabbil alamin izu goma sha biyar na biyu wanda tana farkon suratul araf sai ya mata wato buɗi da wannan sura alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur izu goma sha biyar na uku wanda shine raba alkur'ani kashi biyu ita ce suratul kahaf izu sha biyar guda biyu a sama izu sha biyar guda biyu a ƙasa sai zama an buɗe wannan surar alhamdulillahi ladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu ibaja sannan izu goma sha biyar na ƙarshe sai aka ba da makwabcin izu goma sha biyar ɗin wanda yake cikin suratu safat sai aka ba da shi ga surori guda biyu shine suratu saba da suratu fatir jama'a an gane wannan fa'ida wannan dai ita ce suratul an'am suratul an'am kamar yadda muka ji an saukar da ita ne a makka waɗansu masu binciken keke da keke akan ilimin alkur'ani allah ya saka musu da alkhairi suka gano mana cewa wannan sura tana da kalmomi guda dubu uku da hamsin da biyar tana da harufa guda dubu goma sha biyu da ɗari hudu da goma sha takwas wannan sura kuma babban abin da take karantarwa cikin abin da bincike na ya bani shine gharsul aqidatil imaniyya wat tauhidi was sunna shine dasa aƙida ta imani da kuma gina wa mutane tauhidi a cikin zukatansu da ɗora mutane akan turbar sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa nabzul kufri wa ususihi da kuma jefar da kafirci da dukkan tushe da duk wata kafa na kafirci da toshe ta wa tafdihu shirki wa shu'abihi da kuma kunyata shirka da bayyana abubuwa na shirka da aikin jahiliya da dukkan rassa na shirka gaba ɗaya walau mulbida'i wa ha da kuma nuna illar bid'a da kuma bata da take cikin bid'a wa irshadun nasi ila siratin lahil mustaqim sannan kuma da shiryar da mutane zuwa ga tafarkin Allah madaidaici wa tariqu as-sunnatil muhammadiyyatil muwahhadatil mutahhara da kuma nuna wa mutane asalin hanya ta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guda ɗaya wadda ita ce tsarkakakkiya wannan kaɗan kenan daga cikin bayani akan suratul an'am Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da gode wa kansa da yaba wa kansa da jinjina wa kansa da yi wa kansa kirari ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard ibnu kathir Allah ya masa rahama ya ce ya ta'ala madihan nafsahul karima وحامدا لها على خلقه السماوات والأرض على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده yace Allah ya buɗe wannan sura ne ta hanyar yi wa kansa yabo da kirari da kuma gode wa kansa akan yadda ya halicci sammai da ƙasa kuma ya daidaita su suka tsaya saboda bayinsa su ci gajiyar sama da ƙasa wa ja'ala dhulumati wan nur manfa'atan li ibadihi fi lailihim wa naharihim kuma Allah ya sanya wa bayinsa dare da rana da rana ya sanya musu fitila wadda ba sa biyan bil a kanta da dare ya kashe wutan domin su samu daman da za su yi bacci fa jama'a lafzan zulumat wa wahada lafzan nur li kaunihi ashraf ya ce Allah ya yi wannan amma sai Allah ya ce wa ja'ala zulumati wa nur sai Allah ya sanya duffai wa nur kuma Allah ya sanya wato haske fassara tukunna alhamdulillahi alladhi khalaka khalaqa samawati wal ard yabo da jinjinawa su tabbata ga Allah wanda shine ya halici sama da ƙasa wa ja'ala adh-dhulumati nur kuma shine wanda ya halici duhu da haske thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun amma duk da haka sai gashi waɗanda suka kafurta kam suna daidaita Allah da waɗansu waɗanda ba Allah ba shine ibnu kathir ce sai Allah madaukakin sarki yayi jam'in az-zulumat yace waje az-zulumat Allah ya sanya duffai ya sa shi jam'i plural wan nur da haske shi kuma ya sanya shi singular yace guda daya yace dalili shi ne don ya nuna maka duk abu mai daraja sai a faɗi guda ɗaya saboda abu mai daraja abu mai kyau kwaya ɗaya ne amma abu na bata da barna da abun da bai da kyau shi kuma sai zama yana da yawa saboda hanyoyin shaidan suna da yawa hanyar Allah kuma guda ɗaya ce ya ayyuhal ladina amanu la hutu khutuwati shaitan kar ku bi hanyoyi da loko loko da lunguna lunguna da sako sako iri na shaitan amma hanyar Allah guda ɗaya ce Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u hanya ta ɗaya ɗaya ce ku bita wala tattabi'u subul bi bikum an sabili amma kada ku bi hanyoyi na shaitan saboda su suna da yawa saboda za su batar da ku su taɓar da ku su raba ku da hanyar Allah to shi sa Allah anan sai ya ce wa ja'ala zulumat sai Allah ya sanya dubbai suna da yawa wa nur haske kuma guda daya ce Allah madaukakin sarki haka yake yi abu mai kyau mai girma sai a bar shi guda ɗaya abinda ba haka ba kuma sai Allah ya raba shi suna da yawa awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu dhilaluhu 'anil yamini kaga kwaya ɗaya hannun dama washama ili sujjada lillahi wa hum dakhirun sai ce hannayen hagu su kuma suna da yawa saboda shedan na cikin aljanu shedan na cikin mutane da sauran shedanun mabiyansu dukansu hanyoyinsu suna da yawa amma nan in ka bi ta ba wanda zaka samu sai Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan shi yasa Allah ya ce wa ja'ala dhulumati wan nur da Allah ya ce wa ja'ala dhulumati wan nur ja'ala anan bi ma'ana khalaqa ne saboda ja'ala takan zo da ma'ana biyu ko ta zo da ma'ana halaka ko ta zo da ma'ana sayyara idan ta zo da ma'ana sayyara to ta ta'adda bi maf'ulain za ta zo da maf'uli guda biyu ne an fahimta kamar yadda Allah ya ce wa ja'alakum mulukan kaga kum shine maf'uli na farko mulukan shine maf'uli na biyu sai zama wannan sayyara kum mulukan kenan amma nan da kaji Allah ya ce wa ja'ala dhulumati kaga nan maf'uli ne guda daya wan nur wannan adafi ne akan wannan maf'ulin don haka ban maf'ulai biyu bane sai nuna cewa khalaqa ja'ala ne bi ma'ana khalaqa bi ma'ana wa khalaqa adh-dhulumati wan nur kamar yadda yace khalaqa samawati wal arda sai kuma ya kara da wa khalaqa dhulumati wan nur shine ma'anan wa ja'ala dhulumati wan nur an fahimta shine Allah madaukakin sarki yace thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ai ma'a hadha kullihi kafara bihi ba'du ibadihi wa ja'alu lahu sharikan wa adla amma duk da haka sai gashi waɗansu daga cikin bayin Allah sun daidaita Allah da wani wanda shi ma bawa ne kaman su sun ɗaukaka shi har sun bashi matsayin da shi ne matsayin ubangijinsu waɗannan mutane sun yi babban taɓargaza ta hanyar da za a daidaita tsakanin ubangiji da bawa ai abu ne guda biyu waɗanda ba sa taɓa haɗuwa to shine Allah ya ce kafirai kan suna daidaita Allah da wani duk wanda ka ga yana kai wani matsayin Allah ko da wane ne wani to wannan ya bi layin sun na kafaru duk wanda a cikin addininsa akwai daidaita wani tare da Allah a matsayin dukkansu ɗaya ne ko ɗaya uban ɗaya ne to ya bi layin kafirci ne sun na kafaru bi ya adilu duk wanda kuma ya ɗauki wani wanda ba Allah ba kowane ne ko da cikin annabawa ya ce kamar yadda za a iya roƙon Allah shi ma za a iya roƙonsa ko yanda in ka shiga cikin damuwa za ka nemi agaji da neman gausi a wurin Allah shi ma za a nemi agaji da gausi a wurinsa to wannan shi ma ya daidaita wancan din da Allah Shi shine sun thumma na kafaru bi rabbihim adilu jama'a an gane wannan sura ba tana magana ne akan jahiliya na farko na mutanen mushrikan maka a'a har yau har gobe tana aiki duk wanda ya wannan aiki na hada wani tare da Allah a cikin bauta yana cikin thummal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun jama'a an gane mu je gaba huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala hmm. wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun hmm. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون هو الذي خلقكم من طين shine ubangijin nan wanda ya halice ku daga daga daga daga yumbu thumma qada ajalan sannan sai ya yanke ajali na iya adadin rayuwarku wa ajalin musamman indahu sana akwai wani ajalin kuma na musamman na daban wanda shi kuma yake wurinsa shine ajalin tashin kiyama sun antum tamtarun sanan duk da haka sai gashi kuma kuna shakka kuna kokonto ko kuna musu akan wannan Allah ce huwa alladhi khalaqakum min tin yani abahum adam Allah shine wanda ya halicci ku wanda ya fara ne daga annabi adam an halicce shi ne daga turbaya inna masala isa inda allahi ka masala adam shi adam inna nan khalaqahu min turab an halice shi ne daga turbaya ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab Allah madaukakin sarki ya taba cewa mala'iku inni khaliqun basharan min tin zan halici dan adam amma da tabo sai Allah ya sa aka ɗebi ya ɗebi garin ƙasa busasshe sai aka jika shi wannan busasshen shine khalaqakum min khalaqahu min turab da aka jika shi sai zama mintin sai zama tabo wannan tabon aka kwaba shi har sai da ya bushe har sai zai zama wato ya yi tabo ya eh, eh, eh, yi karfi ya yi baki shine inda allah maɗaukakin sarki ya ce min hama'im masnun sannan bayan wannan kuma aka ci gaba da dandaka shi da sarrafa shi har sai da ya juya ya bushe ya bushe har sai ya zama min salsal kaman kasko daga baya sai aka dada kyankyasa shi wannan kaskon sai da ya zama mai karfi kamar kaskon da aka kona sai zama wa khalaqal insana min salsalin kalfahar sai da ya kai wannan kafin sai aka halicci dan adam wannan bil adama shine annabi adam shine wanda Allah ya ce ya fara halittarsa daga tabo mu kuma dukkan mu sai muka zama daga wannan min ha khalaqnakum wannan shine asalin tushen halittar mu wa fiha nu'idukum kuma ita ce makomar mu za a tona kabari sannan sai a binne mu a cikin ta wa min ha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin ta ne za a fitar da mu a ranar kiyama to shine Allah ya ce summa qada ajala Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yarda gare shi da babansa ya ce ya'anil maut sannan sai Allah ya sanya muku ajali na cewa bayan kun zo duniya za ku rinka zuwa ɗaya bayan ɗaya wane zai dade ya yi shekara ɗari wane zai wuce ɗarin wane zai kasa da ɗarin kaɗan wane zai sauko ya yi tsaki ya tsaya a hamsin wane zai mutu bayan ya zama lamma balaga a shuddahu ya kai shekara talatin wane zai yi ya mutu yana cikin samartaka a shekara goma tsakanin wannan zuwa, zuwa, zuwa ashirin wane kama zai mutu karamin yaro ne wane kuma zai mutu tun lokacin yana ɗan jariri wa minkum man yutawaffa sannan kuma akwai wanda zai mutu tun yana cikin ciki wa minkum man yutawaffa min qabl wannan shine ajal iya ajalin da Allah yanke maka ba za ka wuce ba summa qada ajala kowa sai Allah ya sanya masa ajalinsa kowa yana jiran nasa ne Allah ka sa namu ya zo mana da alheri wa ajalin musamman indahu akwai kuma wani ajalin na musamman wanda Allah ya sanya masa lokaci indahu a wurin sa ne Abdullahi dan Abbas ya ce ya'anil akhira wannan shine ajalin tashin kiyama fa idza jaa ajaluhum idan wannan lokacin ya zo la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun wannan ajalin na mutuwa ko wannan ajalin na tashin kiyama ba a ragewa ba a karawa in lokacin ya zo dole za a yi shi kuma in ajalin mutuwarka ya zo mutum zai iya roƙa yana cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah a dan jinkirta mun ko minti daya fa asaddaka wa akun minas salihin Allah ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha hakan an zo tashin kiyama la ta'tikum illa baghta ba za ta zo ba sai kwatsam ajalinta in ya zo kawai sai dai a fara babu abin da zai sa a ce an samu matsaya ko inconvenience daga wurin Allah ya ce an dan jinkirta a'a babu world time na african time time inda za a samu irin na Allah ne wanda ba jinkiri a cikinsa shine wannan wa ajalun musamman indahu ajali na musamman wanda Allah ya yanke wa lokaci kuma shi ya san shi yana wurinsa ma'anan indahu shine wato a wurinsa ne kadai ba wanda ya san date da time da appointment din lokacin tashin kiyama sai Allah shi kadai amma maktubun Allah ya rubuta fa amma sai Allah ya kiya buɗe wannan rubutun wani ya gani sai shi kaɗansa wani yana daga cikin sirrin Allah da babu wanda ya sani wa inda kuma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa yana ɗaya daga cikin mabuɗan ilimin gaibi guda biyar waɗanda ba wanda Allah ya sa ya leƙa su ya gansu bantantana ya ga satar amsa daga ciki akwai tashin kiyama Allah ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha innama fi ma anta min zikraha ila rabbika muntahaha karshen sanin lokacin yana wurin Allah ne kadai an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce mana wato inna ma ilmuha qul inna ma ilmuha inda rabbi kace ilimin tashin kiyama yana wurin Allah ne kadai la yujalliha li waqtiha illa hu ba wanda yake tsinkayo lokacin sai Allah kadai sun antum tamtarun Allah ya ce amma duk da wannan har yanzu kuna kokwanto asuddi ya ce sun antum shukun, fi amri sa'a duk da waɗannan dalilai da suka zo muku baro-baro akan cewa lallai akwai tashin kiyama da za a yi sakamako akan ayyukan mutane amma har yanzu akwai shakka da kokwanto a cikin zukatanku to ya kamata ku yi imani shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yi wa kansa kirari cewa ka san Allah kuwa ya ce wa huwa Allah shine fa Allah fi wa fil ard a cikin sama da cikin ƙasa da dukkansu shine Allah ya alamu sirrakum yana sane da abin da ke ɓoye na sirrinku wa jaharakum yana sane da abin da ke bayyane gare ku wa ya alamu ba taksibun kuma yana sane da dukkan abin da kuke aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ibn kathir Allah ya masa rahama ya ce ikhtalafa mufassiru hadhihi al ayati ala aqwal masu tafsiri sun yi saɓani zuwa maganganu akan asalin me ake nufi da faɗin Allah wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi sai ce haithu hamalul aya a yace ba da tifakihim ala inkari kaulil jahamiyyatil uwal alqa'ilin yace wannan fa amma bayan dukkan malaman sunna waɗanda ake iya karɓar tafsirinsu sun yi ijima'i cewa ba za a karɓi tafsirin jahamiya ba waɗanda suke mai da ubangiji kamar mutum waɗannan kan ba za a karɓi tafsirinsu ba waɗanda suka rena Allah kuma suke kore siffofin Allah na gaskiya duk wanda ya bi hanyar su a yanzu yake yin tawili akan wannan aya to ibnu kathir ya ce ya bi sahun iyayen gidansa ne jahamiya jahamiya kuwa wata mummunar aƙida ce da aka yi ta a baya wadda ta zo take inkari wa Allah abubuwan da ya faɗa wa manzon Allah da al'umma a cikin alkur'ani suka ce ba daidai ba bane abinda Allah ya faɗa wanda kuka jin nan ba shi ne ma'anar ba akwai ta ma'anar ta daban jama'a an fahimta wannan shine wato aƙida ta ta jahamiyya su ne ake ce musu almu'attila waɗanda suka kore siffofin Allah gaba ɗaya to waɗannan jahamiyyan shugaban tafiyar shine wato aljaham ibn safwan wani ne wanda aka yi shi a baya sannan babban almajirin da ya zo ya ɗaga wannan aƙida ya yayata ta alja'ad ibnu dirham shi ma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka gawurta wajen bid'a sune iyayen gidan duk wani dan bid'a da zai zo a baya wanda zai yi wa Allah ta'annati akan alkur'ani ko manzon Allah sallama ya masa karantse akan sunnarsa duk wanda yayi wannan a yanzu to ya zama ya zama kamar yaro ne daga cikin yaran Jaham ibnu Safwan ko kuma al ibnu Dirham Dirham wannan al ibnu Dirham din ɗaya daga cikin sarakuna na musulmi waɗanda su kuma suka ɗoru akan koyarwa ta sunna suka gane ta suka ce wannan mutumi hukuncinsa shine a kashe shi saboda ya yi ta'addanci irin ta'addancin da ba a samu wani a baya ya yi irinsa ba ya ce zan yi masa hukunci irin hukuncin da zai zama abun gargaɗi ne wa duk wanda zai zo a bayansa sai da ya bari ranar sallar layya ya sa an kamo shi a cikin sarka sai ce ayyuhan nas dahu bi dahayakum ya ku mutane ku je ku yanka layyarku fa inni mudahhin al yawma bil ja'd ibn dirham yau ni zan yi layya ne da al ja'd ibn dirham لأنه زعم أن الله لم Ibrahim Khalilan walam ولم يكلم Musa Taklima. yace zan yanka shi shine ragon layya saboda ya ce wai Allah bai riki annabi Ibrahim a matsayin badadayi ba kuma ƙarya ne Allah bai yi magana da annabi Musa ba ya ce duk wanda ya ƙaryata Allah hukuncinsa in yanka shi sai ya sauko daga mumbarinsa ya masa yankan rago sannan ya ce mutane su je su yanka rago a madadinsa wannan shine sakamakon wanda yake kan aƙidar jahamiyya kada mutum ya bari salmando ya ja jashe shiga wancan aƙidar min haithu ya alam au min haithu la ya alam ko ya sani ko bai sani ba duk wanda yake tawili akan ayoyin Allah yana karkata tafsiri yana karkata maganganu akan abin da Allah ya faɗa akan kansa ko abin da manzon Allah salama ya bayani akan ubangiji to wannan mutumin yana bin sahun jahmiya ne sai yayi kokari ya tuba zuwa ga Allah ya gyara tun lokacin da ba a iya gyara Allah ya sa mu dace to ibnu kathir ya ci gaba da cewa wannan abun ina karanta kai tsaye ne daga cikin tafsirin ibnu kathir yake cewa su ne waɗanda suke cewa ta'ala an qaulihim uluwan kabira wanda Allah madaukakin sarki ya buwaya ga abin da suke faɗa bi annahu fi kulli makan su ne waɗanda suke cewa Allah yana ko ina jama'a ka buɗe tafsirin ibnu kathir ka gana ya ce duk waɗanda suke ce Allah yana ko ina suna kan aƙidar jahamiya ne jama'a kun ji wannan Allah ba a ko ina yake ba wannan ayar za ta gaya mana a ina Allah yake ba wanda ya san inda Allah yake sai Allah to Allah ya faɗa da kansa jama'a an fahimta yace haithu hamalul ayata ala zalik suka ce wannan aya abun da take nufi kenan ai Allah ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi Allah shine wanda yake cikin sama kuma yake cikin ƙasa kenan Allah yana ko ina jama'a an fahimta haka suka ce yace fal asahu min al aqwal abin da yafi daidai na yanda zaka gane tafsirin ayan nan wanda ya dace da tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ma'anansa annahul mad'u cewa shine fa wanda ake kiransa daya daya ubangiji Allah shine mai suna Allah fi samawati wa fil ardi a cikin sama da a cikin ƙasa ai yace bari ka gane yanda tafsirin yake ka ce ya'buduhu wa yuwahhiduhu wa yuqirru lahu bil ilahiyyati man fi samawati wa man fil ardi ma'anan wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi shine Allah nan shine daya daya wanda dukkan bayinsa suke girmama shi suke kadaita shi suke tabbatar da allantakansa su bayinsa da suke cikin sama da bayinsa da suke cikin ƙasa jama'a an gane ma'ana haka wa huwa Allahu shine Allah fis samawati a sama wa fil ardi a ƙasa shine ubangijin na saman da na ƙasan jama'a an gane ma'anarsa a sama shine Allah a ƙasa ma shine Allah a nan ba shine Allah ba a sama ba shine Allah ba shine ma'anar wa huwa Allahu fis samawati shine Allah a sama wa fil ardi ba a can kadai ba wa fil ardi har a ƙasa ma shine Allah kun gane tafsirin tafsiri na biyu shine wanda ake karba kenan a wurin malaman sunna annal murada annahu Allah alladhi ya'lamu ma fi samawati wa ma ardi cewa ayar tana nufi Allah shine wanda ya san abin da yake cikin sama kuma ya san abin da yake cikin ƙasa min sirrin wajahar na daga boye duk abin da yake bayyane fa yake bayyane fa yakunu qawluhu fa yakunu qawluhu ya'lam sai zama ma'anan da kaji Allah ya ce ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi ya alamu sirrakum wa jahrakum ya zama muta'alliqan ne bi fi samawati wa fil ardi taqdiruhu wa huwa Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum fi samawati wa fil ardi wa alamu ma taksibun sai zama da kaji an faɗi sama da ƙasa ana magana ne akan ilimin Allah yana cikin sama da ƙasa bi ma'ana wa huwa Allah Shi ne dai Allah ka gama da maganar kenan sai ka ce fissa ma wa wafil ardi ya alamu wa wajarakun da kuna sama da kuna ƙasa ba inda za ku buya Allah ya san sirrinku da bayyananku jama'a gane wannan tafsirin in ka ce wa huwa Allah sai zama akwai wakafi za ka tsaya ne Allah sai wani ya tambaya wane ne Allah sai ka ce fissa ma wa wafil ardi ya alamu wa wajarakun da mutanen sama da mutanen ƙasa Allah ya san bayyananku ya san boyanku wa alamu ma taksibun kuma ya san abin da kuke aikatawa an gane tafsiri na biyu tafsiri na uku ita ce anna qawluhu wa huwa Allahu fis samawat waqafun tam ka ce wa huwa Allahu fis samawat ya zama waqafi ne cikakke kana magana akan ubangiji shine wanda yake sama sun sta'nafa al-khabar sai Allah ya ƙara da bada labari akan kansa sai ya ce wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum ba wai don yana sama kuma abin da yake faruwa a ƙasa bai sani ba a'a wafil ardi a ƙasa ma fa ya alamu sirrakum wa jaharakum ya san abin da yake bayyana ya san abin da yake boye kar ku ɗauka don yana sama abin da kuke a ƙasa zai ɓuya masa jama'a an gane magana kenan sai zama ayar ta wannan fasara tana tana karfafa maganar arrahmanu ala al'arshi arshi ubangiji ya daidaita a saman al'arshi arshi da ake nufi da Allah yana sama shine ba yana cikin wannan saman ta ɗaya ko ta biyu zuwa ta bakwai ba a'a waɗannan sammai ɗin guda bakwai da kake gani waɗansu halittu ne daga cikin halittun Allah ƙanana in ka kwatanta su da waɗansu manya a samansu akwai wani abu shi kursi wannan kursiyin da sama guda bakwai da ƙasa guda bakwai in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama riwayan Abdullahi dan Abbas gaba ɗayansu in ka tattara su illa ka halkatin ulqiyat fi falatin min al kamar ka ɗauki zobe ne ka jefa a cikin daji shine kursiyi a saman kursiyin nan kuma akwai ruwa wannan ruwan girmansa shi ma kursiyi ka halkatin fi falatin min al saman wannan kursiyi saman wannan ruwan wa kana arshuhu ala ma a saman wannan ruwan ne akwai al'arshin Allah wannan al'arshin kuma ya haɗiye komi ya fi komi girma ya fi komi wato girma ya fi komi kuma ƙarfi dukkan abin da ka sani na halittun Allah suna ƙarƙashin al'arshi ne to in na faɗi inda al'arshi yake ina sama da ƙasa kuma suke shine Allah ya ce shi kuma Allah a alal arshi stawa yana saman al'arshin shine ma'anan Allah yana sama don Allah da a faɗi wannan wanne ne wanda ya fi nuna maka girman Allah da kuma a ce maka Allah yana cikin sama yana ko ina ina ne kafi jin girman Allah da a ce maka Allah yana saman komi komi kuma yana ƙasa ya daidaita akan al'arshi lihajati hajati al'arshi ilaihi la li ila al'arshi saboda al'arshin yana bukatan Allah ya daidaita a kansa sai ya daidaita ba don saboda Allah ya daidaita akan al'arshi don yana bukatan al'arshin ba Allah baya bukatan komi ciki har da al'arshi mala'ikunsa suna rike da al'arshin waɗannan mala'ikun ɗaya daga cikinsu girmansa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mahayi wanda ya iya gudu zai yi gudu akan doki in garma daga kan kafaɗarsa zuwa fatar kunninsa tafiyar shekara 500 haka ne girman mala'ika guda ɗaya daga cikin hamalatul arshi to ya al'arshin yake yaya ubangijinmu kuma yake wannan ne zai sa ka gane allah ba a rena shi allah ya fi karfin wasa allah ya fi karfin ɗan adam ya daidaita shi da wani allah yana saman al'arshi shine ma'anan allah yana sama jama'a an gane wa huwa fi samawa shine allah da yake sama wa fil ardi sirra sirrakum wa jahrakum a cikin ƙasa kuma Allah ya san abin da ke boyen ku da abin da yake bayyanan ku wa alamu ma taksibun kuma Allah ya san abin da kuke sirfatawa na ayyuka ƙara mu ci wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin na'am faqad kadzabu bil haqqi lam ما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم مكناهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم قلوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وما تأتيهم من آية kuma babu wani abun da ke zuwa musu na daga ayoyi min ayati rabbihim na daga cikin ayoyin ubangijinsu illa kanu an hamu face sai sun kasance masu kangarewa da juya baya gare su faƙar kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum sai gashi tabbas sun karyata da gaskiya bayan ta zo musu fasaufa tihim an ba ma kanu bihi yastahzi'un to da sannu labarin abinda suke wa isgili zai zo zuwa gare su alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn shin kan ba za su yi dubi ba ne ko kuma shin ba su sani ba cewa yadda Allah yanda muka halakar waɗanda suka gabace su na daga al'ummomi daban-daban Makkan fil ard mun ba su dama a bayan ƙasa malam nu lakum irin dama da ku ba mu ba ku ba wa arsalna sama a alaihim midrara kuma mun saukar musu da ruwan sama muka kwarara shi ya rinka sauka a gare su da albarka wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim kuma muka sanya koramu suka rika gudana a ƙarƙashin su fa ahlaknahum bi dhunubihim amma sai muka halaka su bisa ga zunubansu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin sai muka maye gurbin su da waɗansu kuma al'umman waɗanda suke na daban ubangiji ce duk da abubuwan da ka ji na ayoyi akan Allah wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim ابن كثير يتي يقول الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين الله na bada labari akan kafurai mushrikai waɗanda suke karyatawa kuma suke da taurin kai annahum kullama atathum ayatun ay dilalatun wa mu'jizatun wa hujjatun min dilalat duk lokacin da wata hujja bayyananniya daga cikin wato dalilai da suke nuna gaskiyar sakon Allah ala wahdaniyatillahi wa sirki rusulihil kiram waɗanda suke nuna kaɗaitakar Allah da gaskiyar manzanninsa masu daraja fa innahum yu'riduna anha sai kaga kafirai suna kau da kai suna juya baya fala yanzuruna ilaiha ba sa kallon waɗannan ayoyin wala yubaluna biha kuma ba sa damuwa da su shi yasa Allah ya ce faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum haqiqa su dai kan sun karyata da gaskiya bayan ta zo musu fa sawfa ya'tihim an ba'u kanu bihi yastahzi'un to da sannu abinda suke wa izgilin nan zai zo musu su ganshi yace wa hadha tahdidun lahum wa'idun shadidun ala takdhibihim bil haqq wannan gargadi ne mai tsanani ake musu akan karyatawa da suke yi da gaskiya bi Allah budda an ya'tiyahum khabaru ma hum fihi min takdhib babu kokonto abin da suke karyata wannan sai sun ga lokacin da zai zo musu sun karyata sun ce ba gaskiya bane to akwai lokacin da za su tabbatar da gaskiya ne kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun shine Allah madaukakin sarki yace ibnu kathir yace thumma qala ta'ala wa'idan lahum wa muhadhdhiran lahum sai Allah ya ci gaba da ce musu yana musu wa'azi alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard shin wai su ba za su yi dubi bane su gane cewa mun halakar da waɗansu karnoni waɗansu civilizations na waɗansu al'umomi waɗanda suke da abubuwa na more rayuwa da abubuwa na gadara ta ɗan adam da ci gaba wanda su ba mu ba su irinsa ba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ke nuna mana a cikin alkur'ani cewa gata da Allah ya a baya ya fi gatar da yanzu yake yi yanzu suɗi mutane suke ci duk da ci gaban duniya na science and technology a yanzu duk da cewa dan adam ya kai lokacin da yake ji cewa ba wata bunƙasa ta ƙwaƙwalwar dan adam da za ta kai ta yanzu dan adam ya je duniyar wata dan adam ya zagaye ko ina a duniya dan adam ya sani dan adam ya je dan adam ya dawo dan adam ya yi kaza duk wannan abubuwa wallahi Allah ya gaya mana cewa wato civilizations na baya sun fi abubuwa na tinkaho sama da na mutanen yanzu akwai abubuwa da yawa na Allah da ya halaka wanda a yanzu ma waɗanda suke bincike na abubuwa na athar da tarihi suna gano abubuwa da yawa na civilizations na baya ana tono abubuwa a ramuka ai ana gano wasu abubuwa na wanda suka ji daɗi a baya na kayan arziki sama da mutanen yanzu mutanen baya sun fi mutanen yanzu jin daɗi shine Allah ya ce waɗannan karnoni waɗannan wato hadarat waɗannan al'umma al'umma makannahum fil ardi mun ba su dama a bayan ƙasa mun gina su a bayan ƙasa mun tabbatar da su a bayan ƙasa malam lumakin lakum irin abin da ku ba za ku samu irinsa ba saboda suna da ƙarfi na gangan cikinsu wanda ya fi na irin na yanzu wanda sai dai a danna abu ya je ya yaƙi kai ba za ka iya zuwa da kanka ba ya fi irin na yanzu irin wanda zai sa dan adam sai dai yayi da barbaru ya sa kwamfuta ta masa su kuma da karfin kwakwalwarsu suke yi da karfin jikinsu suke yi dan adam ya fi gadara da gangan jikinsa sama da ya gadara da wani roba ko wani yan haɗe-haɗe na wayoyi wallahi dan adam ya yi gadara da kansa ya fi tabbas to na da haka suka samu in kana so ka ga misali ka je ka ga kaɗan daga cikin abubuwan da Allah aka bari a baya na gidajen mutanen samudawa ka je ka ga kaɗan daga cikin abun da Allah ya bari na ahram na mutanen zamanin fir'auna irin wannan manya-manyan abubuwan da suka gina da suka rika ginawa irin waɗanda civilization ɗin yanzu ba zai iya sa mutane su iya irin wannan ba abubuwa ne na mamaki ka dubi seven wonders of the world ɗin nan wanda yanzu duniya take gani a da waɗannan ba manya-manyan abubuwan mamaki ba ne cikin abubuwan mamaki da Allah ya bari mutanen bayan suka yi amma na yanzu sai dai su ga suɗi sai dai su zama 'yan kallo mutane su ɗauki izina akan Allah ya iya gamawa da irin waɗancan mu kuma na yanzu su waye shine Allah ya ce waje waja'alnal ta tajri min tahtihim mun ba su koramu suna gudana a karkashin su kai yanzu sai dai ka tona yi pool sai dai ka tona wane ne su da kana nan a karkashin ka zaka gani ta ko ta ina haka aka ba su kam tara ku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin Allah ya ce abubuwa ne na jin daɗi da more rayuwa Allah ya bada mutanen da har fir'auna yake tinkaho yana cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti waye ya isa yanzu cikin masu mulki a duniya ya faɗi irin wannan babu shi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yanzu dole in kai abu sai yan majalisa sun zauna sai kotu ta ce kaza a ce kai ultra bias a ce ka wuce wane ne da ne aka mulki na gaskiya wanda mutum in ya faɗa ta zauna mutum zai iya sawa ya ce a kashe masa mutum gari kaza a tafi kuma ya zama ko kaza sai an ji garin ba a jin wani abu mai rai mai motsi kafin sojoji su fito ana mutum ya isa yi irin wannan a yanzu haka aka yi da aka yi mulki amma Allah ya gama da irin waɗancan Allah ya ce haka yi rinka yi an gane ko haka in wannan alƙarnin in wannan karnin sun gama nasu Allah ya gama da su sai ya sake yin wasu kuma Allah bai gaji ba an gane ko wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin in Allah ya gama da waɗancan sai Allah ya sake da waɗansu su ma ba zai ji cewa da ya bayar yayi asara ba don baya asara sai ya sake ba su su ci moriyar ya aiko musu manzanni su karyata su sai ya sake irin abun da ya da haka Allah ya rinka yi Allah ya halaka adadin mutanen da wallahi lissafi ba zai iya hada su ba Allah ya dulmu yadda mutane waɗansu daga cikinsu an dulmu yadda su a ruwa waɗansu daga cikinsu an girgiza ƙasa ta haɗiye su waɗansu daga cikinsu an aiko musu da tsawa waɗanda ta zama musu a raduwa ta zama ta ƙona su waɗansu Allah aiko musu da iska ta yi galgala su waɗansu Allah musu ruwan wuta da kwaran kwatsa na duwatsu daga sama duk waɗannan Allah ya gama da su wa an sha'ana min ba'dihim qarnin akharin Allah ba zai gaji ba gobe ya sake wasu gashi mu ma ya kawo mu in kuka yi irin nasu abun tsoratarwa ne gare mu da cewa kuma Allah ba zai gaji ba ya iya muku irin nasu shine ibnu kathir Allah ya masa rahama yake cewa ku sani ya ku mutane fahdharu ayyuhal mukhatabun ku da ake muku wa'azi ku tsoratu Allah an yusibakum mithlu ma asabahum kada abin da ya same su ya same ku fama antum bi a'azza ala Allah minhum kar ku dauka kun fi girma ko wani matsayi a wurin Allah sama da su ku ba kowa bane war rasulul ladhi kadzabtumuhu akramu ala Allah min rusulihim manzan Allah da aka aiko muku kuka karyata shi kuka kisa karban sakonsa kuka ki karban sunnarsa ai manzanninsu da suka karyata ba su kai daraja akan wannan manzon da kuka karyata ba haka kada ku yi tsammani za ku iya sha a gaban Allah fa antum aula bil adab ku kuka fi cancanta a muku azaba in kuka karyata Allah ko kuka wulakanta manzansa sallallahu alaihi wasallam wa mu'alajatil uqubati minhum kun fi cancanta a ce a gaggauta muku uquba laula lutfu lutfuhu laula lutfuhu wa ihsanuhu inda ba don tausayin Allah da kyautatawarsa ba gare mu saboda cin albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna cin albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai taba musu azaba ba matukar kai kana cikin su wannan al'umma Allah ba zai musu azaba na gaba ɗaya ba wa ma kana Allah mu'adhibahum hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba matukar suna neman gafara ko da ba su yi gaba ɗaya ba waɗansu suna yi Allah muna neman gafara muna tuba zuwa gare ka Allah karka kama mu da laifuffukan mu wala akhidna bima fa'ala sufaha minna karka kama mu da ayyukan wawaye da wofantattu daga cikin mu Allah ka mana rahama ka gafarta mu ka hada mu da manzanka sallallahu alaihi wasallama a duniya cikin sunnarsa ka hada mu da shi karkashin lemarsa a cikin aljannarka darun na'im abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh